يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرت اللتاف بلوغ المرام مناشين كتاب الصلاة باب شروط الصلاة za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 225 darasin yana karantar da mu hukuncin fuskantar alƙibla idan za a yi sallah wa'an amir bin rabi'ata rabiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga amiru bin rabi'a Allah ya tsara masa yarda قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai duhu fa ashkalat alaina alqiblatu sai alqibla ta rikice mana mun kasance muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare daren yana da duhu sai alqibla ta rikice mana fa sallaina sai muka yi sallah a haka ba mu gane alqibla ba falamma tala'ati shamsu a sa'ilin da rana ta bullo iza nahnu sallaina ila gairil qibla sai ga shi ashe mun yi sallah mun fuskanci wata nahiya ba alqibla ba lokacin da rana ta fito sai muka gane wurin da muka fuskanta a sallan ba alqibla bane fa nazalat ayatul baqara sai aya ta 115 ta suratul baqara ta sauko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa walillahi al-mashriq wal maghrib mafita rana da mabuyanta duk na Allah ne kamar ka ce gabas da yamma na Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka jibinta fa samma wajhullah to a nan ne fuskar Allah take idan aka ce fasamma ana nufin hunaka isharatun ila makani duk inda kuka fuskanta to a nan ne fuskar Allah subhanahu wa ta'ala take da aka ce fuskar Allah haka Allah yake nufi wannan ita ce aqidar ahlus sunna kada ka canza fassarar wannan kalma duba sharhul aqidatul wasitiyya littafin ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala a mujallar na farko shafi na 243 Allah maɗaukaki yana cewa mafitar rana da mabuyanta duka na Allah ne duk inda kuka fuskanta kuka jibinta fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka jibinta to nan ne fuskar Allah take garima ma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tsaya yana sallah to Allah subhanahu wa ta'ala yana gabansa kaga ba a la'akari da cewa gabas ne ko kuwa yamma inna Allah wasi'un alim akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa da'afahu kuma ya rauna na hadisin al-imam at-tirmidhi hadisin yana da rauni yana sunan tirmidhi kitabu salati babu ma jaa fi rajuli yusalli li ghayri al-qiblati fil ghaimi hadisi na 345 inna asim bin ubaydillah rawa an abdullah bin amir bin rabi'a an abihi qala kunna مع النبي صلى الله عليه fi في fi في muslimatin مظلمة فلم ندر أين ba mu san ina ne alƙiblar ba muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai duhu fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi sai kowane mutum yayi sallah ta nahiyarsa ta gabansa falamma asbahna dhakarna zalika linnabi lokacin da gari ya waye muka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka shine Allah ya saukar da fa ma tuwallu fa thamma wajhullah al-imam tirmidhi ya ruwaito hadisin nan a kitabu salati kuma ya ruwaito hadisin a kitabu tafsirin ƙur'an yana fassara wannan aya aya ta 115 ta suratul baqara hadisi na 2957 wannan hadisi isnadinsa yana da kyau in ka duba littafin irwa'ul galil duk da cewa ibn hajar ya ce al'imamu turmizi ya ce hadisin yana da rauni ka duba irwa'ul galil hadisi na 291 da kuma sahihu sunan tirmizi hadisi na 345 yu'ayyidu al-hadith ma rawahu al-imam at-tabrani min hadith mu'az ibn jabal akwai ma hadisin da mu'az dan jabal ya rawaito yana cikin littafin al-imam at-tabrani yana cewa sallaina ma'a rasulillahi fi yawmin gaimin mun yi sallah tare da manzon Allah a wani yini mai hazo yinin akwai hazo fi safarin ila ghairil qibla muna cikin tafiya muka yi sallah ban fuskanci alkibla ba falan ma qaba salatahu lokacin da manzon Allah ya gama sallarsa tajallati shamsu sai rana ta bayyana fa kullu sai muka ce ya rasulullah sallaina ila ghairi alqibla mun yi sallah ban fuskanci alkibla ba annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce kad rufi'at salatukum bihaqqiha ila Allah ai an riga an kai sallar ku wajen Allah to ni sallar ta inganta wannan hadisi da eh, al'imam ibn hajjar ya kawo a littafin bulugul maram dalili ne ala annastik balar ƙibla shartun fi sihassis salati ya kawo wannan hadisin ne saboda ya maka bayani wani sharaɗi daga cikin sharuɗan sallah fuskantar alƙibla sharaɗi ne game da ingancin sallah dalilin kawo wannan hadisin kenan a littafin bulugul maram ibnu abdul barri a littafin al-istizkar yana bayanin cewa ajma'u ala anna man salla min gairi ijtihadin wala talabin lil qibla malaman sunna sun yi ittifaki duk wanda yayi salla bai yi kokarin gane alqibla ba kuma bai fuskanci alqiblan ba ثم بان له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته bayan ya gama sallah sai al'amari ya tabbata gare shi cewa bai fuskanci alƙibla ba anna salatahu fasida wannan sallar bata inganta ba idan mutum yayi sallah bai yi kokarin gane ina ne alƙibla ba bayan ya gama sallar. sai al'amari ya tabbata gare shi cewa ba alƙibla ya fuskanta ba malaman suna sun yi ittifaki cewa wannan sallar bata inganta ba tana daidai kamar salla bi gairi taharatin da wanda yayi sallah ba tare da yayi tsarki ba yu'iduha fil waqti wa ghairihi kaga dole sai ya sake wannan salla malaman sunna sun yi ittifaki dole ka bincike ina alƙibla yake kafin kai sallah idan baka bincika ba kai sallah daga baya ka gane ba alƙiblan ne sallar ba ta inganta ba wannan babu sabani In je al’imam ibnu abdul rahimahullahu ta'ala amma malaman suna sun yi sabani fi man gabat alaihi alqibla ga wanda ba ta bayyana gare shi ba yi ƙoƙari ya gane ina ne alƙibla amma bai gane ba to nan ne aka samu sabanin fahimta bisa la'akari da wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo a littafin bulugun mara a wajen makaba ta Al'imamu malik anna man salla ila ghayr al bi ijtihadin lam talzamhu iada wa inma tundabu lahu fil waqt a mazhaba ta al malik idan lokacin sallah yayi kai ƙoƙarin ka gane alƙibla ba baka gane ba kai sallah bayan ka gama sallah sai ya tabbata cewa ba alƙiblan ka fuskanta ba a mazhabar malikiya mustahabi ne ka sake sallai in akwai sauran lokaci mustahabi ne ba dole ba ne sai ka duba hashiyatul imami dusuki ala sharhil kabir a mujallar na farko shafi na 226 makabar malikiya wanda ya yi ƙoƙarin ya gane alƙibla kafin ya yi sallah bai gane alƙiblan ba ya yi sallarsa bayan ya gama sai ta bayyana gare shi cewa ba alkibla ya fuskanta ba mustahabi ne ya sake sallan ba dole ba ne in akwai sauran lokaci ana nufin lokacin sallan bai fita ba amma masaba ta al'imamu shafi'i falwajibu inda hum alkaba'u bi kulli halin ma dama kad ta bayyana dole ka sake wannan sallah matukar kuskure ya bayyana dole ka sake wannan sallah wannan ita ce masabar shafi'iyya fahimtar da take da suke rikewa kamar yadda al-Imam ya faɗa in ka duba Nihayatul Muhtaj ila Sharh al-Minhaj a mujallar na farko shafin 447 mazhabar al'imamu Shafi'i idan kai ƙoƙarin gane alƙibla, ba ka gane alƙiblan ba kai sallah bayan ka gama al'amari ya bayyana gare ka cewa ba alƙibla ka fuskanta ba zaka sake wannan sallah dole mazhabar al'imamu Ahmad bin Hanbal akwai bambanci tsakanin sallar da ka ta a gari da sallar da ka kana tafiya idan sallar ka yi ta a cikin gari ne ka kuskure alƙibla dole sai ka sake wannan sallah har abada amma idan sallar kana cikin tafiya ce kai kuskuren alƙibla ba za ka sake ba wannan yana cikin kitabul insaf mujallar na biyu shafi na takwas sai mazhabar al'imam abu hanifa mazhabar ta al'imam abu hanifa huwal shi shine mafi inganci abinda yafi dacewa a ɗauka ita ce fahimtar mazhaba ta al Abu Hanifa mazhabar al Abu Hanifa innahu yi yu'idu salata kama afadat al-ahadith kayi kokarin ka gane alƙibla, ba baka gane alƙiblan ba sai da ka gama sallah sai ka gane ashe dai inda ka fuskanta ba alƙibla ba ne ba za ka sake sallan ba me madogara waɗannan hadisai da muka karanta domin hadisin bulugul maram yana ishara da cewa idan mutum ya yi kuskuren alƙibla sallarsa ta inganta ba zai sake ba in ka duba al'ikhtiyar littalilin muhtar kitabu salati babu ma yuf'alu qabla salat a mujallar na farko shafi na 60 da kuma al-mawsu'atul fiqhiyya al-muyassara a mujalladi na farko shafi na 420 wanda ya yi ƙoƙarin gane alƙibla bai gane ba ya yi sallah sai da ya gama sai al'amari ya bayyana gare shi cewa ba alƙibla ce ya fuskanta ba sallarsa ta inganta ba zai sake ba wannan shi ne abin da hadisan manzon Allah suka yi mana ishara da shi matuƙar hadisi ya inganta to magana ta ƙari yana da kyau mu sani alƙibla guda biyu ne alƙibla kashi biyu kashi na farko shine fuskantar ainihin ɗakin ka'aba istiqbalu ainal ka'aba fuskantar ainihin ka'aba wa hadha al-istiqbal fardun fi haqqi man kana mushahidan lil ka'aba idan ga ka ga ɗakin ka'aba kana ganin shi dole sai ka fuskanci ka'aban nan kai sallah in ka kuskure sallar ka ta wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna ajma'a ulama'ul islam ala hadha ka duba kitabu tamhid na ibnu abdulbarri mujallar na bakwai shafi na arba'in da biyar ibnu abdulbarri ya ce ajma'al ulama'u malaman sunna sun yi ittifaki ala annan qibla allati amara Allahu biha nabiyahu wa ibadahu alqiblar da Allah ya umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai alqiblar da Allah ya mana umarni mu fuskanta hiya Ka'aba albaitul haram ita ce ka'aba ina ne alƙibla ka'aba shi ake cewa albaitul haram ɗaki mai alfarma wanda yake garin makka wa annahu fardun ala kulli man shahadaha wa ayanaha istiqbalaha dole mutumin da ke ganin ɗakin ka'aba ya fuskanci ɗakin ya sallah wa annahu man taraka istiqbalaha wa huwa mu'ayinun laha fala salata lahu duk wanda yake ganin ɗakin ka'aba bai fuskanci ɗakin ba wannan ba shi da sallah wannan magana babu wani malami ɗaya a tarihin musulunci wanda ya gardama a kanta ittifaqan malaman suna sun yi ijma'i kai inji Ibn abdul kuma gaskiya ne Allah ya sa mun gane akwai malamin da ake kira Muhammad bin eh, Sheikh Muhammad bin Abdullah al-Imam Eh, wani bincike da ya rubuta musamman akan matsaloli ta alƙibla yana iya kirga littafai waɗanda za ka samu wannan ittifaki ɗin maratibul ijima na eh, ibn hazmi al'andalusi shafin 26 bidayatul mujtahid littafin ibn rushdi eh, mujallar na biyu shafin 381 ibn kudama a littafin al-mugni mujallar na biyu shafin 100 da tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an a mujallal na farko shafin 167 da littafin az-zakhira na al-imam al mujallar mujalladi na biyu shafin 128 da kuma kitabul insaf littafin al al-murdawi a mujallar na biyu shafi na 8 wa gairuhum littafai da suka kawo wannan bayanin suna da yawa don haka babu gargama babu jayayya a tsakanin malaman sunna mutumin da yake ganin ɗakin ka'aba bai fuskanci ɗakin ka'aba ba ya yi sallah ba shi da sallah me dalili na'am akwai hadisin al-Imam al-Bukhari yana kitabu salati abwabu istiqbal al-qibla hadisin 386 hadisin Atha ya ce sami yace sami'tu Abbasin ƙala na ji Abdullah bin Abbas yana cewa lamma da kalan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al kaaba albaita ya'ani amal Fati shekaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara makka ta zama birni daga cikin biranen musulmai wannan shekara da Allah ya ba wa musulmai nasara game da makka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo garin makka sai ya shiga ɗakin ka'aba in ji abdullahi bin abbas manzon Allah ya shiga ɗakin ka'aba a shekaran da Allah ya ba shi nasara wannan garin da afi nawahihi kulliha annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a a nahiyoyin ɗakin ka'aban gaba ɗaya a cikin ɗakin manzon Allah ya yi addu'a kowace nahiya walam salli amma bi salla ba hatta kharaja minhu sai da ya fito daga ɗakin falamma kharaja lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ɗakin ka'aba raka'a raka'atayn fi qubulil ka'aba sai raka'a biyu yana fuskantar ka'aba din da ya gama raka'a biyun nan sai ya ce hazihi alqibla ya nuna ɗakin ya ce wannan ita ce alqibla hadisin yana sahihul bukhari kaga magana ta kare manzon Allah ya nuna ɗakin ya ce wannan ita ce alqibla akwai hadisin a sahihu muslim amma ba riwayar abdullah bin abbas ba yana kitabul Hajji babu istihbabi dukhul alka'ba lil hajj wa ghairihi hadisi na talatin. labarin usama bin zaidi labarin usama bin zaidi shi ma ya ba da labari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma da kallon baita lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ɗin da afi nawahihi kulliha sai ya yi addu'a a cikin nahiyoyin ka'aba gaba ɗaya walam yusalli fihi bai yi salla a ciki ba hatta Karaja, sai da ya fito falamma kharaja raka'a fi qubl albayt raka'atayn lokacin da ya fito ya yi nafila raka'a biyu yana fuskantar ka'aba din wa kala annabi sallallahu alaihi wasallam baya ya gama sallar sai ya ce hazihi alqibla wannan ita ce alqibla qultu lahu sai na masa tambaya ma ha me kake nufi da cewa annabi yayi addu'a a nahiyoyin ɗakin ka'aba a fi ha kana nufin daidai kusurwan ɗakin ka'aba ɗin daidai angul na kowane eh, eh, angul na ɗakin ka'aba ɗin ƙalafa ya ce bal fi kulli ƙiblatin min albaiti wato kowace nahiya tsakanin wannan kusurwa da wannan kusurwa annabi fuskanta ya yi addu'a ya dawo wannan ya koma wancan ya koma nahiya hudu ne kowace nahiya sai da manzon Allah ya mata addu'a wa fi riwayatin lahuma akwai riwaya kuma da suke cikin eh, take sahihul bukhari hadisi na 397 da sahihu muslim hadisi na 329 hadisin mujahid ya ce yana ba da labarin abdullahi bin umar ya bin umar faƙila lahu haza rasulullahi da kalar ka'aba a lokacin da aka shiga makka lokacin da aka samu nasarar makka abdullahi bin umar yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka ce mar gafa manzon allah ya shiga ɗakin ka'aba can abdullahi bin umar ya ce fa a aqbaltu fi ko sai na bar inda nake na kamo hanya na zo ka'aba din wanda biyu sallallahu alaihi wasallam kad kharaja kafin ya iso manzon Allah ya fito wa ajidu bilalan qa'iman bainal babayn sai na samu bilal yana tsaye a tsakanin kofofi guda biyu wato yana tsaye a dokan kofa kenan na samu bilal yana tsaye a kofar ka'aba fa sa'altu bilalan sai na tambayi bilal fa qultu asalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil ka'aba shin annabi ya yi sallah a cikin ka'aba ka duba yadda sahabai suke kokarin sanin abin da manzon Allah ya aikata saboda koyi da shi da aka gaya masa manzon Allah ya shiga ɗakin ka'aba sai ya bar gida ya taho saboda ya gani me annabi ya yi a cikin ka'aba sai na tambayi bilal da yake tare suka shiga shin annabi ya yi sallah a cikin ka'aba kala sai bilal ya ce na'am raka'atayn bayna sariyatayn allatayn ala yasarihi idza dakalta lallai manzon Allah ya yi nafila raka'a biyu a tsakanin dirkaki guda biyu waɗanda suke hagu da kai da zaren ka shiga tsakanin dirkaki guda biyu waɗanda suke hagu da kai da zaren ka shiga sun makaraja sannan ya fito daga ɗakin fasalla ta wajhil raka'a raka'atayn bayan ya fito sai ya salla raka'a biyu a wajen ka'aba kaga Abdullahi ibn Abbas ce bai yi sallah a ciki ba Usama bin ya ce bai yi sallah a ciki ba amma Abdullah bin Umar a riwayarsa ya ce ya tambayi bilal tun da tare suka shiga masallacin tare suka shiga ɗakin ka'aba shin annabi ya yi bilal ya ce kwarai ya yi a su ba su yi tambayan ba da sun sani don haka a ƙa'ida na hadisi idan aka samu labarai ingantattu guda biyu wannan yana cewa an yi wannan yana cewa ba a yi ba sai ka ɗauki mai cewa an yi saboda yana bayanin wani ilimi ne wanda ke cewa ba a yi ba yana kawar da ilimi ne wanda akwai buƙatar dalili bilal yana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya shiga ɗakin ka'aba saboda haka ya bada labari cewa annabi ya yi sallah a cikin ka'aba na raka'a biyu daga lokacin ya zama sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in tayassara dukhul wa salatu min ghairi mashaqqa idan ka samu saukin shiga ɗakin kenan wanda ku zai yi wahala ko in ka samu saukin shiga ɗakin to ya kamata sai kai nafila a biyu idan baka samu damar shiga ba fa wannan sunna ta ce, la akwai wurin da ake ce mar alhijiru wurin da aka killace daga jikin ɗakin ka'aba wurin da aka killace daga jikin ɗakin ka'aba aka yi mai wannan katanga tsakanin wannan katangan zuwa ɗakin ka'aba shi ma cikin ka'aba ne da wanda ya yi nafila a wannan hijir da wanda ya na fila a cikin ɗakin ka'aba matsayinsu guda wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ainihin fandishon ɗin ɗakin ka'aba wanda annabi ibrahim alaihissalam ya gina ya iso har wannan hijir ɗin amma larabawa da suka tashi gina ɗakin ka'aba kudinsu bai kai yadda za su gina har ya iso ga wannan hijir ba sai suka rage Rage wanda sai zama alkhairi gare mu mu a yanzu domin wannan sunnar ta annabi kenan da babu mai raya ta ta 'yan mutane kalilan amma tun da an bar wani yanki na fandishon ɗin annabi ibrahim ba a gina shi ba kaga kenan kana da damar ka shiga kai talaka wanda ba a buɗe ma kofa ka shiga wannan ɗaki sai ka shiga wannan guri ka yana tala raka a biyu babu shakka in mutum ya yi ya samu lada na raya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu min al ka'aba saboda wannan gurin shi ma yana cikin ɗakin ka'aba al-imam al-khattabi kamar yadda bayanin ya zo cikin littafin ibn hajar da ake kira a talfisul hajir babu al qibla a mujallar na farko shafin 338 yana magana kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da yake cewa hazihil qibla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila raka'a biyu lokacin da ya fito daga ɗakin ka'aba sai ya ce wannan ita ce al-qibla. al-imam al ce yace ma'anahu anna amraha istaƙarra, ala hadhihi binya al'amarin wato abinda manzon Allah yake nufi domin lokacin da ya nuna ɗakin Ka'aba ya ce wannan ita ce al-qibla wato kamar annabi yana fassara mana aya ta ɗari da da arba'in hudu ta suratul baqara domin a cikin wannan aya Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوضوا وجوهكم شطره so musulmai ba san ina ne kibla ba sai manzo Allah da ya gama sallah yake hazihil qibla ya fassara mana wannan ita ce alƙibla. fala yunsakhu abadan manzo Allah yana nufin ba za a sake shafe alƙibla ba har abada Wannan ita ce alƙiblar musulmi matukar zai sallah nan zai fuskanta al-imam an-nawawi ya yahtamilu an yurida hadhihi da kaba hiya al haram alladhi umirtum bi istiqbalihi la kullul haram wala makkah wala al-masjid hawlahu bal nafsuha faqat abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi lokacin da ya nuna ɗakin ka'aba yace wannan ita ce alƙibla wato yana rabe gardama gare mu ta yiwu wani ya ɗauka masallacin ginin da yake kewaye da ka'aba shi ake kira eh, masallaci eh, na harami karka ɗauka masallacin da yake kewaye da ka'aba shine alƙibla kar kuma ka ɗauka haramin makka shine alƙibla kar ka ɗauka garin makka ita ce alƙibla wallan masjidun lazi haulaha bal nafsu hafaƙa ɗakin nan dai shine alƙibla wato mazan allah ya tabbatar wa musulmi ga alƙiblan da Allah ya umarni mu fuskanta kenan a cikin alƙur'ani wannan ita ce alƙibla ta farko wanda malamai sun yi ittifaki na kirga muku littafai malamai sun yi ittifaki duk mutumin da ke ganin ɗakin ka'aba ya kuskure bai fuskanci ka'aban nan ba sallasa ba ta inganta ba to alƙibla ta biyu fa alƙibla ta biyu Istikbalu jihatal ka'aba shine a fuskanci nahiyar ka'aba nahiyar ka'aba ba ainihin ka'aban ba nahiyar ka'aba wa hada al-istiqbal fardun fi haqqi kulli man lam yakun mushahidan laha idan baka ganin ɗakin ka'aba sai ka dauki nahiyar da ka'aba take nahiya hudu muke da su gabas yamma kudu arewa wace nahiya ce ka'aba take daga inda kake wannan ita ce ka kai da ba ka iya ganin ɗakin ka'aba saboda wannan aya da muka karanta wa haisu ma kuntu duk inda kuke fawallu wujuhakum shatrahu sai ku jibintar da fuskokinku nahiyarsa idan aka ce a shatru ana nufin an ku jibintar da fuskokinku ta nahiyar da ka'aba take in ka duba lisanul arab littafin ibnu manzur mujalladi na bakwai shafin 118 ash-shatru an-nahw duk inda kuke ku jibintar da fuskokin ku ta nahiyar da ka'aba take wannan babu sabani a tsakanin masana harshen larabci inji ibnu manzur yana maganar ya dauko bayanin ibnu ishaq yana cewa la ikhtilafa bayna ahli al-lughati fihi me ake nufi da shatarahu ana nufin nahwahu ku jibintar da fuskokinku ta nahiyar da ka'aba take Allah madaukaki ya umarce mu kamar yadda ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da Allah ya saukar da wannan aya umarni ne ga manzon Allah da kuma musulmai gaba daya da shi aka fara falan walliyannaka qiblatan tarbaha fawalli wajhaka shatran masjidil haram wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mu Allah madaukake mana umarni mu jibintar da fuskokin mu ta nahiyar da Ka'aba take wastiqbalu jihatal Ka'aba amrun مجمع alaihi aidan inda ahli العلم kaffa cewa in baka iya ganin ka'aba nahiyar ka'aba ita ce ka wannan babu saɓani a kai wato akwai bukatar mu san matsaloli da aka samu ittifaki na malaman sunna domin idan baka sani ba ta yiwu ka yi fada da abin da malamai ba su ma saba fahimta su ba ta saba a kai ba Allah ya sa mun gane tun daga farkon musulunci har yau idan aka ce ma an samu ittifaki na malaman sunna ana nufin sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'u tabi'ina manyan malamai na farko waɗanda ake ah, kafa hujja da fatawarsu waɗannan su ake nufi da an samu ittifakin su tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da sauran sun ittifaki akan cewa in ba ka ganin ɗakin ka'aba to kai ka ba ka'aban bane nahiyar ka'aba wannan ittifakin babu sabani akai Allah ya samu gani anan inda za ka dubi tafsirin al-Imam al tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkamil quran mujallar na farko shafin 167 fassaran wannan aya da muke magana a kanta aya ta 144 ta suratul baqara ya kawo maganar ibnu abdulbari da muka karanta wanda yi a cikin littafin uh, at-tamhid sharhin muwatta al-imam al-qurtubi yace wa ajma'u malaman sunna sun yi ittifaki ala anna kullu man gaba anha wanda baya iya ganin ɗakin ka'aba saboda nisa kaga anan gwagwale da baka iya hangen ka'aba ko duk iya hangen ka ba za ka ga ɗakin ka'aba ba an yasta ƙabila nahiyar ha, to ina alƙiblanka take nahiyar da ka'aba take nan ne alƙiblanka wa shatraha wa tilqa'aha wa in khafiyat alayhi baka iya gani fa alayhi an yastadilla ala zalika bi kulli ma yumkinuhu za ka amfani da duk abin da zai iya nuna maka nahiyar ba ɗakin ba nahiyar ba ɗakin ba domin wanda ke zama wajibi a kansa ya fuskanci ɗakin ka'aba ittifakan shine wanda ke ganin ɗakin ka'aba kun ji na gaya muku babu saɓani a kai amma idan ba ka ganin ɗakin ka'aba to kai alƙiblar ka ba ɗakin ka'aba ba ne nahiyar ka'aba ne wannan wani sauki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana domin da Allah ya ce dole mu fuskanci ɗakin ka'aba ba nahiyar ba to babu mamaki ina jin tsawon shekara dubu da ɗari hudun nan mafi yawan mutane da suka yi sallah sallah su bata inganta ba wake iya ganin ɗakin ka'aba sai dai Allah saboda haka Allah cikin hikimarsa sai ya hukunta addinin ya zama mai sauki in kana ganin ɗakin to ba babu sassauci a kanka don baka da wani uzuri dole ka fuskanta in baka ganin ɗakin fa nahiyar ta wadatar maka ko da ka kuskure sallar ka ta inganta kaga wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala gare mu an yastadilla ala zalika bi kulli ma yukiluhu idan baka ma iya gane nahiyar ba ai akwai alamomi da ake iya ganewa ta kadawar iska ta duwatsu ah, ta taurari wanda malaman da suke amfani da su mimma yumkin an yustadalla biha ala nahiyatiha haka nan littafin al-imam al-qarafi al-imam shahabuddin abul abbas ahmad bin idris al-qarafi yana cikin malamai waɗanda a mazhaba na malikiya babu shakka bayyuwa ka kirga malamai da aka yi fitattu a tarihi baka sashi ba babban malami ne ɗari 750 da mutuwa ya zo yana da littafi da ake kira anwarul buruk fi anwa'il furuk mun sha magana akan wannan littafi saboda littafi ne da ya magana akan usulul fiqh akan usulul fiqh ka'idoji na fiqh a littafin sa mujallal nabi shafin 152 yace balil wajibu alaihi an yabzula juhdahu koda baka iya ganin dakin ka'aba kana nesa wajibi ne ka dage ta ina ka'aban yake domin ita ce alƙiblar ka nahiyarta ko ka dage yin ƙoƙarin ka gane ina ne nahiyar da ka'aban nan take idan Allah bai nufa ka dace ba wannan kuma mun riga mun yi magana akan sallaka babu shakka ta inganta fahimta mafi inganci kuma wannan ita ce fatawar da shekul islam ibn taimiyya yake bayarwa haka nan ibn hajar al-asqalani mai sharhin sahihul bukhari malaman sunna sun yi ittifaki kun ga kenan ku kirga ittifaki da muka yi magana akai ittifakan na farko wanda yi sallah bai fuskanci alqibla ba bai nemi ya san ina alqiblar take ba ya gama sallah sai ya gane ba alqibla ya fuskanta ba wannan sallah sa bata inganta ba ittifakan ittifakan wanda yake kallon ɗakin ka'aba bai fuskance ta ba yi sallah wannan sallar bata inganta ba ittifaqan wanda baya iya ganin ɗakin ka'aba nahiyar makka nahiyar ka'aba ita ce alƙiblarsa ittifaqan kun ga ittifaki har kashi uku babu a kai. don haka in ka dubi sharhin sunan tirmidhi littafin ibn al-arabi da ake kira aribatul ahwazi mujalladi na biyu shafin 141 yace al-farbu fil istiqbali farilla da aka ce a fuskanci kaba liman ayanal baita ainahu shine wanda idonsa ya nuna mar ɗakin kaba wannan farilla ne ya fuskanci ɗakin kaba liman gaba an zuna hawa wa kala babu ulama'ina ya ce to amma ana samun wasu malamai waɗanda suke cewa yalzamu talabul aini ko da baka garin makka ko da baka iya ganin ka'aba dole sai kayi saikin ka'aba ibn al-arabi yace wa hadha batilun qat'an wannan fatawa fatawar banza ce fa innahu la sabila ilayhi ahad li ahad babu dan adam da zai iya cewa ga saitin ka'aba wannan sai Allah wa ma la yumkinu la yaqa'u bihi taklif abinda duk ba zai yiwu ba to Allah bai shar'anta ma dan adam ba ku lura da kyau duk abinda ba za ka iya yin sa ba Allah bai shar'anta maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idan ka ce yanzu ilimi ya yawaita to shekarun da babu fa wannan ilimi wanda ilimin da muke ciki a yau bai wuce shekara 100 ba waɗanda suka yi sallah shekara 300 nan ya za a yi da sallarsu. in aka ce dole sai mun fuskanci tsaiki na ɗakin ka'aba babu shakka Allah ya ɗora mana abin da ba za mu iya ba kuma ya faɗa mana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka Allah yana ɗora ma ɗan adam abin da zai iya ne kuma idan Allah zai shar'anta wata shari'a baya shar'anta ma zamani ɗaya yana shar'anta shari'a ne da dukkan zamunna za su yi aiki da shi ko da ya zama sauki ga wani zamani ya zama kunci ga wani zamani amma akasarin mutanen zamanin eh, da za su zo za a samu akasari sauki ne gare su domin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala babu wahala a cikinta wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai taba sa muku kunci a addinin musulunci ba ibn al-arabi yace fa kullu ahadin yaqsidu qasdaha duk mutumin da ya tinkari nahiyar ka'aba wa yanhu nahawaha bi hasabi ma yaglibu ala dhannihi gurgudan yanda zatonsa ya nuna mar in kana min ahli al-ijtihad idan yana cikin malamai kenan fa in lam yakun min ahli al-ijtihad qallada ahli al-ijtihad idan baka da ilimi na ganewa sai kai koyi da wanda yake da ilimin na gane nahiyar Ka'aba hujjan da ta sa malamai suke cewa al-qibla biyu ne al-qibla na farko ita ce ɗakin ka'aba fuskantar shi wannan dole ne ga wanda ke ganin ka'aba wanda baya ganin ka'aba kuma fa ina alƙiblarsa take nahiyar ka'aba ba ainihin ɗakin ka'aba ba Allah ya sa mun gani shi yasa ibnu hajar ya kawo hadisi na gaba mu karanta wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga abu hurairah qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun tsakanin mafitan rana da mabuyanta nan alqibla yake a tsakanin mafitan rana da mabuyanta nan alqibla yake rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi har yanzu shi ya rawaito wannan hadisin yana kitabu salati babu ma jaa anna ma bainal mashriqi wal maghribi qibla hadisin 342 wa qawwahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya karfafa wannan hadisin inji ibnu hajar kuma al'imamu tarmizi ne ya faɗa a cikin sunan tarmizi idan ka duba hadisin nan bayan ya gama ya kawo magana bayanin al'imamu bukari al'imamu bukari ya ƙarfafa wannan hadisi ma mashiriki wal magaribi kiblatu tsakanin mafitar rana da maɓuyanta nan alkibla yake al'imamu ahmad bin hanbal shi ma ya rawaito hadisin a cikin littafin al-musnad malamai da suka ɗauko labarin cewa al'imamu tarmizi ya inganta wannan hadisi suna da yawa kamar misali al-imam al-bagawi a sharh as-sunnah mujalladi na biyu shafin 327 ibnu qudama a littafin sa al-kafi fi fiqh al-hanbali mujalladi na farko shafin 234 da shaykh al-islam rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa mujallad na tara shafin 216 da ibnu daqiq al-eid a littafin sa al-ilmam bi ahadith al-ahkam a mujalladi na farko shafin 150 da al-hafiz ibnu kasir tafsirin wannan aya ta suratul baqara da muka yi mujalladi na farko shafin 459 da shi kansa ibnu hajar al-asqalani mai littafin bulugul maram a littafinsa da ake kira at-talkhisul habir a mujalladi na farko shafin 200 383 haka nan marigayi albani a wurare da yawa na littafansa daga cikinsu akwai irwa ugalil hadisi 292 hadisi ne wanda yake ya inganta akasarin malaman hadisi sun ce wannan hadisi ya inganta na'am daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad ya ce hadisin yana da rauni amma duk da haka na'am akwai kuma al-Imam nasai shi ma a littafin sa sunan hadisi na 2243 cewa hadisin yana da rauni inji al-Imam Ahmad bin Hanbal sauran malamai akasari suna cewa hadisin nan ya inganta amma shi kansa al'imamu ahmad da yake cewa hadisin yana da rauni yana nuna isnadin hadisin ne yake da rauni ba ma'anar hadisin ba ma'anar hadisin haka nan take gaskiya ne Wal'amaru bihi aiki da wannan hadisi ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malaman farko kaf suna aiki da wannan hadisi tsakanin mafitan rana da maɓuyanta nan alkibla yake domin shi kansa al'imamu ahmad bin hanbal an masa tambaya ma bainal mashiriki wal magribi kibla tsakanin mafitar rana da maɓuyanta nan alkibla yake haka ne sai al'imamu ahmad ya ce na kwarai kuwa idan takbaltar kibla matukar ka dace da alkibla wa haza li ahlil mashirik sai al'imamu ahmad ya ce to ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa tsakanin mafitar rana da maɓuyanta wannan mutanen gabas kenan in ka duba littafai da almajiran al'imamu ahmad suka rubuta da ake kira masailul imami ahmad waɗannan littafai suna da muhimmanci masailul imami ahmad akwai littafin ibn eh, mansur akwai littafin ɗan al'imamu ahmad da ake kira abdullah abdullah ibn al'imami ahmad akwai littafin ibn hani akwai littafin abu dawud waɗannan dukkansu kowane ana kiransa masailul imami ahmad littafin eh, ishaq bin mansur مسائل الإمام أحمد بن عبد الله بن, بن الإمام أحمد بن حنبل مسائل الإمام أحمد ابن حالي مسائل الإمام أحمد الإمام أبو داود yana shafi na 45 kaga kenan shi kansa al Ahmad da yace hadisin yana da rauni an masa tambaya shin tsakanin mafitar rana da mabuyanta nan al-qibla yake yace kuwa wato yayi aiki da ma'anar hadisin amma isnadin hadisin yace yana da rauni sauran malaman hadisai duka sun inganta wannan hadisin in banda al'imamun da sa'i, Allah mu ɗaukake musu rahama wannan hadisi da muka karanta a littafin bulugun mara hadisin al'imamun imam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma bainal mashariki wal magribi kibla to ko da hadisin nan bai inganta ba al-imam tarmizi bayan ya kawo hadisin idan ka duba sunan at bayan ya kawo hadisin yana cewa hada hadisun hasanun sahihun sai ya ce wa kaduru wuya an gairi wahidin min asabin nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga sahabbai da yawa ko da hadisin bai inganta ba an ruwaito daga sahabbai da yawa wato abin da fi shi ne ala farbi ba'fil hadisi marfu'an faqad sahha mawqufan an jam'i min as-sahaba ko da hadisin bai inganta daga annabi ba to an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda suka faɗi haka ma bainan mashariki wal maghribi qibla al-imam tirmidhi ce daga cikin su akwai sayyidina umar bin al-khattab akwai sayyidina ali bin abi talib akwai abdullah bin abbas akwai abdullah bin umar wanda yake cewa idza ja'alta al-maghriba an yaminika wal mashriqa an yasarika in ka saka mafitan rana ta damanka maɓuyanta ta hagunka a maɓuyan rana ta damanka mafitanta ta hagunka ba ma bayyana huma ƙibla to tsakaninsu nan ne alƙibla yake zasta ƙibaltar ƙibla idan ka dace a tsakanin shi yasa al'imamu Ahmad bin Hanbal yake cewa na so a ce bayan ka saka ɗin ya zamanto yi ƙoƙarin dacewa da nahiyar da Ka'aban take duk da cewa an ce tsakanin mafitar rana da buɓuyanta shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'un fatawa mujalladi na 22 shafin 209 ya ce wa haka za ƙala gairu wahidin minas sahaba ba mutum ɗaya ba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan duk suke bada fatawa da shekul islam ko da wannan hadisin jingina shi ga annabi bai inganta ba to sahabbansa ya inganta lallai sun faɗi haka shekul islam ya ce mislu umar wa usman wa ali ibn abi talib abbas wa umar wa gairihi waɗannan manyan sahabbai sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ibn abi talib waɗannan duk khulafa'ur rashidun halifofi ne sannan akwai abdullahi ibn abbas akwai abdullahi ibn umar da wasu sai shekul islam ya ce wala yu'rafu an ahadin min sahabati fi zalika niza'u ba a samu jayayya a tsakanin sahabban annabi game da wannan fatawar ba cewa alƙibla ta mutumin da baya ganin ka'aba nahiya ce wa haka za nasfa alaihi a immatul mazahibul matbu'a shekul islam ya ce duk mazhabobi da ake bi hanafiya hambaliya malikiya shafi'iya wannan ita ce fatawarsu wa kalamuhum fi zalika ma'rufun وقد حكى متأخر zalika في fi قولين في مذهب أحمد وغيره an samu سامو ta wajen. fatawar malaman mazhaba ta al'imamu ahmad waɗanda suka zo daga baya amma ainihi mabiyan al'imamu ahmad na zamanin farko su ma babu saɓani a kai saboda shi kansa al'imamu ahmad bin hambal abinda ya faɗa kenan duk da cewa shi ne mutum na farko wanda ya nuna hadisin yana da rauni amma duk da haka al'imamu ahmad ya nuna ma'anar hadisin haka ne saboda sahabban annabi fatawarsu kenan wa huwa allazi sara alaihi almuslimuna jilan ba'da jil to wannan ita ce fahimtar da ɗimbin musulmai suka yi ta bi tsawon zamani tun bayan rasuwar manzon Allah har zuwa yau idan za a gina masallaci ba a cewa ina saitin ka'aba saboda masu aiki da saitin ka'aba masu ganin ɗakin ka'aba ne ittifakan wanda shine hukuncin da malaman sunna suka yi ittifaki akai wanda baya ganin ɗakin ka'aba fa ba ainihin ɗakin ka'aban ne alƙiblarsa ba ina ne alƙiblarsa nahiyar ka'aba idan muka ce za mu jefar da wannan to sauƙin da Allah ya mana mun kau da shi sauƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya kasa alƙibla kashi biyu kashi na farko wanda ke ganin ɗakin ka'aba wannan shine hukuncin da malaman sunna suka yi ittifaki a kai alƙiblarsa ɗakin ka'aba wanda baya ganin ɗakin ka'aba nahiyar ka'aba ita ce alƙiblarsa kaga an mana sauki ko da wanda ke kusa da wanda ke nesa sai muka ce mu jefar da wannan kaga kenan mun jefar da ɗaya daga cikin mafi girman saukin da Allah ya mabayinsa Allah ya sa mun gani al-Imam a littafin Nailul Awtar mujallad na 1997 yace qala al-Qarafi al-Imam al-Qarafi yana magana a littafinsa eh, yana cewa laisa haza amman fita irin bilad da kaji an ce tsakanin mafitan rana da ma'uyanta ba duk duniya ba ne wa ina ma huwa bin nisbati ila madina musharrafa wanda yake garin madina ina ne alkiblarsa tsakanin mafitan rana da ma'uya saboda zai fuskanci kudu ne yana arewa idan kana madina kudu ne alkibla. abinda manzon Allah yake nufi kenan a cikin wannan hadisi wanda ke Madina a lokacin wa ma wafaqa qiblataha haka nan al-Imam al-Baihaqi shi ma ya fada in ka duba Nailul Awtar littafin al-Imam Shawkani wa haka za qala Ahmad bin Khalawayhi ar-Rahbi wa li sa'ir al to sauran garuruwa fa min as-sa'ati fil qibla misal zalika bayna al-junub wa shimal munan da muke Najeriya ba za mu ce alƙiblar mu tana tsakanin mafitar rana da bukuyanta ba sai dai mu ce alƙiblar mu tana tsakanin ina kudu da arewa tsakanin kudu da arewa nan ne alƙibla wanda yake madina kudunsa ne alƙibla saboda haka alƙiblarsa tana tsakanin mafitar rana da mabuyanta wato la'akari ake da nahiyar da kake a nan ibnu abdulbar yake cewa wa hadha sahihun la madfa'alahu wa la khilafa bayna ahli al-ilm fihi wannan babu sabani a kan shi ma idan kana yamma to za ka fuskanci gabas ne idan kana gabas za ka fuskanci yamma idan kana kudu arewa za ka fuskanta wanda yake arewa kudu zai fuskanta wato ana la'akari da inda kake ta ka'aba shin kana gabas da ka'aba ne ko yamma da ka'aba ko kudu da ka'aba ko arewa da ka'aba wanda yake gabas da ka'aba sa ne alkibla wanda yake yamma da ka'aba gabas ne alkibla to haka ne a don haka wanda alƙiblarsa take ƙuntata in ji ibn abdulbari wa inna ma tabiqul ƙiblatu kullu biqi ala ahli masjidin haram wanda alƙiblarsa take ƙuntata iyakan su sune mutanen da suke ɗakin ka'aba shi sa kaga a masallacin harami ana zanen alƙibla ana zanen sahu idan aka yi shimfiɗa tile to tayil din sai an mai tsari na sahu domin idan ka kauce ma alƙibla a ɗakin ka'aba wannan kuma sallaka bata inganta ba a masallacin harami wannan ka'ida ne domin wanda ke masallacin harami ba shi da sauki wahiyar ahali ahli makkah awsa amma idan kana garin maka to saukin yana da dan an maka sauki dan kadan saboda za ka iya cewa ta ina ka abin yake nan ne ko ke ka bi sauki yana da sauki idan an koma ga mutanen harami kuma fa harami ya fi ya fi makka saboda haramin makka ba wa cikin garin makka ba ne ya ce ausa hiya sun mahiya al-afaq min as sa'ati ala hasabi ma zakarnahu ah, don haka wanda bai ganin ɗakin ka'aba hukuncinsa ya bambanta da wanda yake ganin ɗakin ka'aba don haka a samu saɓani a tsakanin musulmai a yau saboda alƙibla abin takaici ne babu dalilinsa yana daga cikin nau'in saɓani wanda shaikhul islam rahimahullahu ta'ala ya yi magana a kan haramun ne a samu tsakanin musulmi babu dalilin wannan saɓanin tun da tuni shari'a ta riga ta hukunta yaya alƙibla yake ina fata ana ganewa kamar yadda a sheikh bakar bin abdullahi abu zaidin sheikh bakar bin abdullahi abu zaidin yana daga cikin jigajigai na malaman sa'udiyya wa ubul lajnati da'ima lil ifta'i sabiq yana daga cikin waɗanda aka zaɓe su masu bada fatawa a duk duniya ya rasu shekara hudu da suka wuce Allah ya masa rahama ya yi rubuce-rubuce masu fa'ida kwarai daga cikin eh, littafan da yake rubutawa ƙanana ne daga cikin waɗannan littafai akwai wani ɗan ƙaramin littafi da ake kira fikhun nawazil fikhun nawazil ah, fikhu game da sabbin abubuwa da suke auka ma musulmai a duniya ya wagware ire-iren waɗannan matsaloli ya ba da fatawa a kai daga cikin irin waɗannan matsaloli akwai rigimar alƙibla wanda da can ba a santa ba yanzu ne rigimar alƙibla ta fito amma a da ba a santa ba shi yasa ya sa wannan matsala a cikin fikhun nawazil shafin 229 yana cewa yustafadu min kalami ahli ilmi fi hukm al-istidlal bi hadhihi al-ayati ala al-qibla ma yali menene hukuncin amfani da ci gaban zamani a yau zamani ya samu ci gaba a yau yadda kana najeriya kana iya hangen abin da ke aukuwa sassan duniya kamar amfani da ilimi da aka samu ta wajen gane alƙibla a yau menene hukuncin amfani da irin waɗannan alatu kayayyaki koko misali software irin na intanet kamar misali google google app wanda ake amfani da shi saboda gane alƙibla a nan yana magana cewa na ɗaya ya juzu itibarul adilla al-handasiyya fi babu alƙibla daidai ne halal ne idan zamani ya tafi a tafi tare da shi matukar abin da zamani ya kawo bai saba ma sunnar manzon Allah ba idan zamani ya kawo mana ci gaba na cewa a yau muna da wani ilimin da zamu iya gane alƙibla sosai halal ne aiki da wannan ilimi da ya zo da shi halal ne aiki da wannan ilimin wanda Allah ya kawo mana halal ne don haka za ka yi amfani da misali google earth yadda za ka iya gane alƙibla babu laifi halal ne in ji wannan malin yana cikin manyan malamai da ke ba da fatawa a sa'udiyya Allah ya masa rahama ya ce na biyu annahu hula ya ji ba dole ba ne halal ne amfani da su amma kuma me ba dole ba ne don zamani ya canza baya canza hukuncin da malamai suka yi ittifaki a kai a sai dai halal ne a yi amfani da ire-iren waɗannan abubuwa a nan babu shakka wannan shi ne gaskiya wanda shi yake daɗe saɓani da ke iya aukuwa tsakanin musulmai kasancewar kuna da masallaci masallacin nan da aka gina shi kun yi amfani da abin da shari'a ta nuna bainan mashriqi wal maghrib tsakanin mafitar rana da mabuya ko tsakanin arewa da kudu mun dai sannan ne gaba so sai mesin ya ce a gina kawai bayan an gama ginawa da aka zo da na'ura aka sa sai aka gane ya kauce me ya kamata a yi babu laifi don an gyara amma dole ne la ba dole ba ne saboda dama alƙibla kuke na Allah ya sa mun gane dama can alƙibla kuke nan waye ya zama dole sai ya ɗauki saitin ɗakin ka'aba shine wanda ke garin makka ittifakan tsakanin malaman sunna yana da kyau a gyara amma ka'idar gyarawan idan ba zai kawo husuma tsakanin musulmi ba domin aukuwar husuma a tsakanin musulmi haramun ne shi ko wannan gyarawan mustahabi ne garin abinda bahaushe ke cewa garin neman gira an rasa ido kai sallar ka dama ta an ce ta inganta kuma alƙiblar kama kenan babu wanda ya ce sai ka dace da saitin ka'aba tunda baka ganin ta amma saɓani tsakanin musulmi fa haramun ne ya zama a samu jayayya a kai to jayayyan nan tsakanin musulmi babu shakka haramun ne a gyarawan kuma fa mustahabi ne ba dole ba ne da ba a gyaran ba ma alƙiblar ku kenan don haka sallar ku ta inganta wanda ya zama dole ne ya fuskanci ɗakin ka'aba shine wanda ke ganin ɗakin ittifakan Allah ya sa muna ganewa amma mustahabi ne a gyara matukar ba za a samu sabani ba inda babu sabani sai a gyara falillahi alhamdu da zarar an samu ce in ci a ku dakata dama alƙiblan mu tsakanin kudu da arewa ne mu yi ta sallah kuma sallah ta inganta babu wanda ya ce akwai bambanci tsakanin sallar da kai da wanda ya sallah yana dacewa da saitin ɗakin ka'aba amma duk da haka mustahabi ne tunda ilimi ya kawo zamani ya kawo mana wani ilimi mu yi amfani da wannan ilimin ba za ka kareta shi ba domin misali ga ilimi na GPRS wanda hatta motoci a yau suna da shi idan ka shiga mota ka bude ga Abuja kai taifin sai nuna maka tiki daga nan zuwa Abuja unguwar da duk zaka je yana nuna ma ba sai ka tambayi kowa ba zamani ya kawo sannan zamani ya kawo mana a yau kusan kashi 80 cikin 100 na wanda ke zuwa aikin haji jirgin sama yake ne da a ce za ka tambayi direban jirgin nan daga nan kana ganin jidda zai ce bai gane hazo kawai yake gani amma ta ina ya gane saitin jidda ya je ya sauka ta wannan ilimi ne a ce kaga ilimin mun yi amfani da shi ta wasu sassa na rayuwarmu to me zai hana ta sassa na ginin masallatanmu mu yi amfani da wannan ilimi kaga kenan abin da ya kamata shine in za a gina masallaci maza a dace da alƙibla tun da Allah ya kawo mana ci gaba wanda aka riga aka gina shi aka samu kuskure wajen ƙibla sai a yi la'akari da shin za a samu rigima wajen gyara alƙiblan idan akwai rigima to haramun nema ƙoƙarin gyarawa a kyale shi yadda yake domin dama alƙibla kuke nan kuke sallah babu saɓani a kai amma matukar babu babu jayayya sai a gyara kamar misali masallacinmu na bega ko yana ga an riga an canza shi kuma ba wata muhawara to idan za a samu rigingimu rigima tsakanin musulmi haramun ne ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam a mujallar na tara shafi na 2016 Sheikhul Islam yace wali haza kana inda jamahirul ulama don haka a wajen akasarin malamai annal musalliya shi mutum mai sallah laisa alaihi an yastadilla bil kutubi wala bil jadi babu wanda ya ce maka kafin ka yi sallah ka nemi ina tauraro kaza yake ba ba wanda ya saka wala gairi zalika bal idza ja'ala man fi shami wa nahwi hal magriba an yaminihi wal mashriqa an shimalihi idan kana siriya yankin Sham sai ka sa gabas ta damanka yamma ta damanka kai gabas ta hagunka kawai ka fuskanta kai sallah shekul islam yace fa hasalatu sallata ta inganta idan kana yamma sai ka sa kudu ta hagunka eh, ta damanka haka ne ko ah, kudu ta damanka arewa ta hagunka sai ka fuskanci ah, ina kenan za a ce mafitan rana idan ka sa kudu ta damanka ah, arewa ta hagunka ka fuskanta kai sallah shekul islam yace sallar ka ta inganta wannan akasarin malamai haka sun suka faɗa haka na a cikin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 209 shekul islam ya ce faman tawahama duk wanda yake zato annal farba farilla ne an ya kasidal musalli salata fi makani idan mutum zai yi sallah sai ya yi saiti a wurin da yake tsara ala khattin mustaqinin ta yanda da za a ja layi daga inda ya tsaya in ji shekul islam ya ce wanda ke zato in ka tsaya sallah sai inda za a ja layi daga wurin da ka tsaya wasala ila ainil ka'aba wannan layi zai isa ainihi inda ka'aba take yace wanda yake wannan zato faqad akhta'a wannan yayi kuskure inji shekul islam idan kana zato sai kayi saitin ka'aba kafin sallaka ta karbu wannan kuskure ne yace wa man fassara wujubas salati ila al-aini wanda yake fassara cewa dole ne a yi sallah a fuskanci saitin ka'aba wa aujaba haza ya wajabta wa musulmai wannan shi ma faqad akhta yayi kuskure yace wa in kana haza qad qalahu qa'ilun min mujtahidin na'am an samu malamai da suke fadin haka yace amma fa hadha alqawlu khata'un wannan fahimtar kuskure khalafa nass alkitabi was sunna wa ijma' as-salaf duk wanda ya bada wannan fatawa ya saba ma nassin alqur'ani saboda alqur'ani bai ce ku fuskanci ainihin ka'aba ba Allah ya sa mun gane wa sunna kuma ya saba ma sunnar manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bainal mashriqi wal maghrib qibla kaga ya bada sauki wa ijma'a salaf sannan ya saba ma ijma'i na magabatan kwarai bal wa ijma' al umma shaykhul islam yace kai ya ma saba wa ijma'i na al'ummar musulmai gaba daya fa innal ummata muttafiqatun ala sihhati salati as-saff saboda musulmai kaf sun yi ittifaki yanzu misali a masallacin nan da za a ce mu yi sallah mu yi sahu daya wannan sahu a ce sai an fuskanci ainihin ɗakin ka'aba shekul islam ya ce mutum ɗaya ne ya fuskanta sauran sun kauce saboda ai ɗakin guda ne ko idan aka ce saitin nan ne inda za a samu sahu mai tsawo wannan sahu dole za a samu waɗanda sun kauce ma wannan ɗakin don haka ba wai abin la'akari shi ne ainihin ɗakin ba allazi yazidu tuluhu ala samtil ka'aba bi abu'afin mudha'afa wa in kana saffun mustaqiman la inhina fihi wala takawusa amma cewa ai amfani da dukkan wata na'urar da za ta nuna ma alƙibla babu shakka wannan ya kamata kamar yadda muke cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne idan ka ce wajibi ne shekul islam ya ce kana saɓa ma ittifaki na malaman sunna nassun alkur'ani da sauransu Ah, akwai fatawar da ta zo cikin fatawar lajinatu da'ima mujallar na shida shafin ya 318 tambaya ta 4,254 ma na suhu kana ahalul ilmi wal ah, khibra bil jihati min al muslimina ya'rifuna jihata al ka'aba laylan bil qutb shimali wa ghayrihi min nujum wa bil qamari tulu'an wa A zamanin da malamai suna gane al qibla ta amfani da wani tauraro da ake kiransa al qutb shimali ana amfani da wata fitowar wata da ɓuyansa inda rana ne ana amfani da ita kanta rana a gane alkibla a zamanin da ke wa bi gairi zalika min anwa'i dalalatil kauniya bal qabla an yujada dabt aljihat bi alati Babtu yabaniya aw urubiyya kafin a samu kirkiran kayayyaki na zamani waɗanda suke nuna mana alkibla kamar misali compact kamar samun ilimi da aka yi a yanzu na yadda za ka gane alƙibla sai malaman suka ce fala ta ta'ayyano ayyu alatin minha duk wata na'uran da muka yi magana compass na jikin darduma da compass da za ka ajiye da hansin da wane ne na'urar da duk za ta nuna maka saitin ka'aba aiki da ita ba dole ba ne Allah ya samu gani aiki da ita ya kamata amma ba dole bane wala tatawaqqafu ma'rifatu ma'rifatuha alaiha sannan sanin alqibla bai ta'allaka da su ba lakin idza sabata lada ahli alkhibra astiqati min almuslimina anna jihazan aw alata babt alqibla wa taybiyinha aynan ay jihatan lam yamna lam yamna ash-shar'u min al-isti'anati biha fi dhalika wa fi ghayrihi amma idan ilimi ya nuna cewa an samu ittifaki duniya ta yarda a yanzu compass yana nuna maka alƙibla uh, handset ma ana amfani da shi ta software a gane alƙibla kamar misali wasu laptops ma suna iya fitar maka da alƙibla ci gaba ne na zamani to waɗannan ilimi da aka samu tun da malaman duniya sun yarda da shi magana ta ƙare sai a yi aiki da shi amma ba a cewa aikin da shi dole ne domin idan ka ce dole ne ka shar'anta wani abu wanda da babu shi Allah ya samu gani ila an qalu har dai malaman suke cewa wa amma ma'ana qaulihi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa walli wajhaka shatr masjidil haram ka jidintar da fuskarka ta nahiyar masallaci mai alfarma Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul baqara aya ta 144 wa haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu sai Allah ya ce mana mu kuma duk inda kuke ku jibintar da fuskokinku ta nahiyar masallaci mai alfarma fa huwa wujubu istiqbali ainiha liman ha hala salatihi a lokacin da kake sallah idan kana ganin ɗakin Ka'aba dole ka fuskance ta wa kaza min ahli man akhbarahu thiqatun fi makkah wa nahwiha bi jihatin anha bi yaqinin bina'an ala tahdidiha wa mushahada wa wujubu istikbali jihati liman kana ba'idan an makkah mukarrama idan baka garin makka to ka fuskanci nahiyar ba ainihin ɗakin ka'aba ba ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam liman fil madinatil munawwara wa man walaha shimalan wadanda suke arewaci da ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma bainal mashiriki wal maghribi qibla tsakanin mafitan rana da maɓuyanta nan alkibla yake haka ibn al-usaimin shi ma a littafin fatawarsa majmu'u fatawa wa rasa'il na shef muhammad ibn salih al-usaimin mujallar na goma sha biyu ɗari hudu da goma sha hudu an tambaye shi masallacinmu ne ya kauce ma alkibla da kamar digiri uku yadda wannan kwamfas ɗin ya nuna ina hukuncin wannan masallaci wahal ya jibu ta'adilin masjid shin wajibi ne mu gyara masallacin saboda yanzu compass ya nuna mana ya kauce ma da some degrees ah, sai ya ce idan kanal inhirafu la yakhrujul insan an jiha in kaucewa karkacewar masallacin bai fitar da masallacin daga nahiya guda ba nahiya guda misali tsakanin kudu da arewa sai zama masallacin ku yana kallon yamma kaga ya bar ma nahiyar gaba ɗaya ko fa inna zalika la yadurru komai karkacewan masallacinku bai cutar da ku wal istiqamatu aula bil raibi babu shakka gyarawan shi yafi dacewa in ji malamin gyarawan shi yafi dacewa amma idza kana hadha al inhiraf yakhruj eh, al insan yakhruj al insan eh, an jihati al qibla idan ya zama karkacewar masallaci yana fitar da masallacin daga alƙiblar gaba ɗaya mislu an yakuna mutajjihan ila al-junub wal qiblatu shi masallacin yana kallon kudu alhali al-qibla kuma arewa ne ya zama kenan opposite entirely opposite aw ila shimal koko masallacin yana kallon arewa wal qiblatu sharqan alhali ah, alƙibla kuma yana mafitar rana au ila sharki wal qiblatu januban fala rayba annahu yajibu ta'dilul masjid anan dole ne a gyara masallacin aw yajibu al-ittijah ila jihati al-qibla ko ko a gyara sahun masallaci wa in khalafa jihat masjid misali haka mujallal na 12 shafin 474 yake cewa in kana al-insanu qariban min al-makka min al-ka'ba idan mutum yana kusa da ɗakin ka'aba yumkinuhu mushahadatuhu yana iya ganin ɗakin ka'aba fa farbuhu an yastaqbila aynal ka'aba farillan ka shine dole sai ka fuskanci ainihin ɗakin ka'aba li'annaha hiya al-asl wa amma idan kana ba'idan amma idan kana da nisa daga ka'aba la yumkinuhu mushahadatul ka'aba ba za ka iya ganin ɗakin ka'aba ba fa innal wajiba alaihi an yastaqbila jiha wajibin da yake kanka shine ka fuskanci nahiyar ka'aba din ba ainihin ɗakin ka'aban ba wa kullama ba'udal insan an makka kanat jihatu fi haqqihi awsa' duk sa'ilin da mutum ya zama ya yi nisa daga ka'aba to nahiyar tana dada faɗi gare shi idan kana nesa da ka'aba nahiyar tana faɗi gare ka li'annar da'ira kullama ita ittasa'at saboda idan aka samu cycle duk sa'ilin da cycle ɗin yake faɗi yake nisa in kana nesa da tsakiyar wannan cycle ɗin, kana dada yin faɗin kana dada samun faɗi to haka alkibla take da yake dama alkibla ce ta duniya gaba daya ya bada hujja da hadisin da muka karanta din nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan mutanen madina ma bainal mashriqi wal maghribi qibla yace wa zakara ahlul ilmi anna al inhiraf al yasir fil jiha la yadur ibn al usaymin yace malamai sun ce cewa dan kadan na masallaci bai cutar da alqiblan masallaci don haka bai kamata a samu rigima tsakanin musulmi ba akwai sharhi da yayi na bulugul maram mujallal nabi shafin 296 sharhu bulugin mara ya ce alkhitabu huna liman kana qiblatuhum aljunub aw shimal annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla alqibla tana tsakanin mafitar rana da mabuyanta ana magana ne da waɗanda alqibla su ita ce kudu ko arewa kamar misali mutanen madina da mutanen yaman mutanen yaman alqibla su arewa ce mutanen madina alqibla su kudu ne mu kuma da muke yammafa alqiblan mu gabas ne Allah ya samu gani yace misalul awwal ahalul madina fa haula'i qiblatuhumul junub mutanen madina alqiblatu ita ce kudu wa misalul thani ahlul yaman mutanen yaman fa haula'i qiblatuhumush shimal alqiblatu ita ce arewa fama bainal maghribi wal mashriqi qibla tsakanin mafita rana da mabuyanta nan alqibla yake li kulli man kanat qiblatuhu bainal mashriqi wal maghrib sawa'un min jihati shimal aw min jihati janub wa hadha yadullu ala ma sabata anna man da anil ka'aba fa farbuhu jiha wanda yake nesa da ka'aba ba farilla ne a kansa ya fuskanci saitin ɗakin ka'aba ba wala yalzamul insan an yatakallafa bi talabi musamatahu al-qibla hatta yace ba daidai ba ne ma musulmi ya nace sai ya dace da saitin ka'aba ɗin inji ibn al Ya yace abin takaici hatta inna ba'dhan nasi rubbama yahdumu masjidan qa'iman amira har ma an samu waɗanda suke rusa masallaci da an riga an gama shi an gina yana tsaye sai a ce a rusa domin bai dace da saitin ka'aba ba wannan yana daga cikin algulubu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana hani a kai tsanantawa akan abin da Allah bai tsananta shi ba Allah ya sa mun gane ka tsananta abin da Allah bai tsananta shi ba Allah ya fi mu sanin ci gaban da zamani zai yi zai samu amma ya sauwake mana shari'a saukin nan sai ka kau da shi kuma har da fada babu shakka wannan ya saba ma tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu usaymin yake cewa fa inna hadha la yajuzu wannan ba daidai bane fa idza wasa alaina fa alaina an idan Allah ya sauke mana Allah ya mana kyauta me ya kamata mu yi mu karbi saukin Allah mu karbi kyautan Allah ba wai Allah ya mana sauki sai mu karba ba kamar kai ne aka ce in za ka yi tafiya kai azumi amma Allah ya maka sauki ka aji azumi sai ka ce a'a zan yi azumi sai wanda ya ce a'a to ai Allah da ya shar'anta azumi ya ce ya maka sauki sai shi kuma ce a to ai karshen maganar Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum to wannan tawili ne mai kyau amma wanda Allah zai sauwake masa al'amari ya zamanto bai karbi saukin Allah ba bai karbi kyautar Allah ba babu shakka wannan ya saba matafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka a takeice ya kamata masallaci idan ya kauce ma alqibla ayi kokarin gyara shi idan ba za a samu rigima ba tsakanin musulmi saboda ita fahimta ba ɗaya ba ce wani yana da saukin fahimta wani yana da wahalar fahimta matukar za a samu rigima barinsa shi ne mafi dacewa domin dama asali alƙiblar mu ba saitin ɗakin ka'aba ba ne babu wanda ya ce mu yi saitin ɗakin ka'aba babu shi Allah ya samu gane amma wajen ginin masallacin fa wannan ya kamata mu fi mai da muhimmanci a kai saboda akwai sakaci da dama wanda mutane kan yi tunda Allah ya kawo mu zamani wanda an samu ci gaban ilimi kafin ka aje foundation na masallaci ya kamata ka nemi ƙwararru waɗanda za su fitar ma da wannan alƙibla kaga kenan mufin ba da himma akan masallatai tabbi wajen gyaran su fiye da waɗanda an riga an gama ginawa domin idan aka ce za a kawo rigima akan wannan babu shakka saɓani ne zai auku tsakanin musulmai ji ana ta faɗa ana rigingimu a cikin masallatai wanda kuma babu dalilin shi Allah tabaraka wata'ala ya ta albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kurakurai akwai mai tambayar da ya rubuta tun wancan sati yana cewa dangane da karatun da aka yi a kitabu tauhid babin da yake nuna cewa yana daga cikin shirka mutum ya nufi ya yi nufin duniya da aikinsa to ya halatta salatul haja salatul haja bid'a ce ba ta da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك